na gode wa Allah ta baraka wa ta'ala mai kone mai kowa da ya haɗa mu a cikin wannan masallaci a wannan yammaci na juma'a daren asabar biyar kenan ko hudu hudu ga watan oktoba ko Shekara dubu da goma sha kuma biyar ga watan al-muharram an watan safar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu daya da ɗari hudu da arba'in ɗaya ina ƙara gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya bani ikon amsa wannan da yasa wadda an yi ta da amma dai Allah bai kaddara zan iya zuwa ba sai yau Allah ya nufa a lokacin da na samu gayyata ta hanyar ashar muhammadu bashir na tambaya a kan ne ake so magana idan na zo wanda kuma ya bani zaɓi a kan in zaɓi abin da nake son magana a kai amma na ce a'a ai waɗanda ke masallacin ko unguwar sun fi sanin abin da ya kamata a yi magana a kai don haka daga ƙarshe malam ya turo man saƙon cewa zan yi magana a kan addu'a da matsayinta da falalarta da sharuɗanta da ladubbanta da abubuwan da ke janyo amsata da kuma abubuwan da aka hana yi a cikin kun ga wannan an nemi a tattauna abin da bai gaza a rubuta littattafai ba saboda kowane ɓangare daga cikin ɓangarorin da na ambata guda biyar mai zaman kanshi ne a cikin matsalar addu'a kuma kowanne ya isa a yi musu littafi su fitin da guda to amma duk da haka tunda ba wai manufar a rubuta littafi ko kuma a karantar da littafi ba manufar kawai ita ce a faɗakar a kuma jawo hankali domin a ƙara fahimtar matsayin addu'a da muhimmancinta da abin da ya kamata a yi game da ita da hukunce-hukuncen da ke tattare da ita da abubuwan da ya kamata a su zuwa gare su a cikinta da abin da ya kamata a nisanta duk insha Allah ta'ala mu gabatar da abin da Allah ya nufa zan gabatar cikin lokacin da ba zai jawo kosawa kalma addu'a kamar yadda muka sani kalma ce balarabiya addu'a la ya da gobe a wajen bahaushe da mai hausa da an ce addu'a an san abin da ya tuni zai matukar wahala wani a ce masa addu'a a yi addu'a ana addu'a an yi addu'a inda yana jin hauka, ko da ba hauke ba ne da zaman dole sun da abin da ya tuni amma da asali kalmar balarabiya ce kamar da na sani a matsayin ta ta balarabiya ka zo da ma'anoni kala biyu kamar yadda mafi yawan kalmomi na addini ko kuma mustalahat na addini suke da shi akwai ma'ana a harshen larabci tunda ba larabiyar kalma ce akwai kuma ma'ana wadda malamai na shari'a suka bata duka la'akari da abin da ta kunsa da yadda ake yin ta da abubuwan da ake so a kiyaye a cikinta kamar yadda kila alkur'ani ko kuma hadisi ko duka biyu suka zo shi a ɓangaren larabci ko a harshen larabci kalmar addu'a wato addu'a'u ta zo da ma'anoni daban-daban iri-iri kuma abin mamaki idan mutum ya karanta littafan malamai wanda suke ba matsalar ko wanda suke ba matsalar harshe muhimmanci zai yi mamakin ganin cewa hatta a wajen malamai ƙwararru a harshen larabci zai ga yadda suka ta bambam wajen kawo adadin ma'anonin da kalmar addu'a suke ɗauka kamar da zo cikin alƙur'ani ko kuma dai a wajen larabawa mutum zai ga waɗansu sun kawo ma'anoni guda bakwai waɗansu sun kawo ma'anoni guda tara waɗansu sun kawo ma'anoni goma sha kaza duka ga kalmar addu'a a harshen larabci waɗansu kuma salon da suka bi wajen yin bayani game da kalmar a harshen larabci shi ne sun kawai tubi ma'anonin da kalmar ta zo da shi a cikin alkur'ani ta zo da ma'ana ka kaza ta zo da ma'ana ka ba da sauransu kamar misali kalmar as-sala za mu gani a cikin alkur'ani as-sala ta zo da ma'ana ta addu'a ta zo da ma'ana ta sallah irin wadda muke to haka kalmar addu'a ta zo da ma'anoni mabambanta misali akwai waɗanda suka ce kalmar ta zo da ma'anoni guda bakwai a cikin alƙur'ani ta zo da ma'ana ta bauta bauta kamar yadda ya zo a cikin surat yunus sura ta goma aya ta ɗari da shida haka nan kalmar addu'a ta zo da ma'ana ta neman taimako kamar yadda ya zo a suratul bakara sura ta biyu a ashirin da uku haka nan kalmar addu'a ta zo da ma'ana ta neman bukata kamar yadda hakan ya zo a suratul gafir sura ta arba'in aya ta sittin kalmar addu'a ta zo da ma'ana ta kira a kira wani ko a kira wasu kamar yadda yake a suratul isra sura ta sha bakwai aya ta hamsin da biyu haka nan kalmar addu'a ta zo da ma'ana ta yabo a cikin suratul isra sura ta sha bakwai aya ta goma ɗari da goma a suratul yunus sura ta goma aya ta goma kalmar addu'a ta zo da ma'ana ta magana sannan a suratul bakara sura ta biyu aya ta sittin da takwas kalmar addu'a ta zo da ma'ana ta tambaya a tambayi wani abu duk waɗannan ma'anoni ne da za mu iya gani wanda alƙur'ani ya yi amfani da su domin bayani game da kalmar addu'a a wasu wuraren takan zo da suna a wasu wuraren takan zo a matsayin aiki a wasu wuraren takan zo a matsayin wato abin da aka tsago ko daga suna ko daga aiki akwai kuma wuraren da ta zo da ainihin sunan wanda aikin ya faɗawa to haka dai za mu gani a ƙur'ani abin ya zo da ma'anoni mabambanta da kuma wato a manufofi waɗanda suke mabambanta da aka yi nufin tabbatarwa a cikin waɗannan ayoyi idan muka ɗauki misalin kira mu ma'ambata cewa kalmar ta zo da ma'ana ta kira to za mu gani ba kawai misalin da muka bada a suratul isra sura ta sha bakwai ta hamsin da biyu ba a'a kalmar annida da alqur'ani ya amfani da shi ga ma'ana ta addu'a za mu ga ya zo a wasu wuraren ma misali faɗin Allah tabaraka wa ta'ala a suratul nur sura ta 24 aya ta 63 la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a ba'dukum ka du'a ba'dukum ba'dha la tas'alu du'a ar-rasul kar ku sanya kiran annabi irin kiran da kuke wa juna za ka mutu kace Muhammad ko ka mutu kace Zaid kana kwala mai kira kar aiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka Allah tabaraka wa ta'ala ya hana da za a kira manzon Allah haka jaran jasan ka kwala maka kira a ce Muhammad ba a yadda ba Allah ta'ala ya hana haka ya ladabtar da sahabbai a kan garafin haka haka nan za mu gani a suratul namli talatin da 37 aya ta tamanin? Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'u thumma du'a idza wallaw mudbirin ba za ka iya jiyar da wanda yake matacce ba dan ka kira shi in ka kira shi ba za yi ji ba ba za ka iya jiyar da shi kiran da kake masa ba wala tusmi'u ثم الدعاء إذا ولو مدري da wanda yake asum wanda yake kurma ba ba za ka iya jiyar da shi ba tunda ya riga ya zamanto kurma ba zai ji ka ba ko ka kira shi tunda ya juya baya yana mai ƙin karɓar gaskiyar da aka zo da ita ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma aka saukar a cikin wannan zai bayan da yi sai ya mai da shi kamar kurma yi kurma don ka kira ka ka ce wa ne da shi ba don haka Allah ta'ala ya nuna cewa ba zai ji ba tun da ya riga ya biyo ya da abin ba amma inda yana tare da kai ko da yake kurma a wajen ji na kunni za ka iya mai ishara zai ga bakin ka na zai iya fahimtar wani amma tun da ya riga ya biyo baya a bi dan ka kwala mai kira ba zai ji ba kun ga anan addu'a kalmar ta zo da na ta kira da haka za mu gani takan ma zo da ma'ana ta al'isti'ana neman taimako ko wal al'istigasa neman agaji na gaggawa za mu gani kamar yadda zo cikin suratul furqan aya ta ashirin da biyar da suratul an'am aya ta shida da kuma suratul an'am ɗin aya ta arba'in zuwa arba'in da ɗaya inda za mu ga Allah ta'ala ya amfani da kalmar addu'a domin a nuna ana nufin neman taimako ko neman agaji to haka kuma akwai ma inda kalmar addu'a ta zo ma'ana ta nisba wato dangantaka a danganta wani zuwa ga wani a kira mutum a danganta su da mahaifinsa ko a danganta su da gidansu ko makamancin wani. a nan wurin na nasba in ko nisba ta zo ne kalmar domin a nuna cewa kar a danganta wani ga wanda ba mahaifinsa ba ko ga wanda ba uba a gare shi ba ko babba ko makamancin wani. duk da cewa ma asalin ayar sai magana ne akan uba mahaifi sai sa ma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ud'uhum li aba'ihim huwa aqsatu inda Allah ku kira su ku danganta su zuwa ga iyayensu ubanninsu uwayensu shine adalci a wajen Allah wannan shine abin da yazo a cikin surat ahzab aya ta biyar surat ahzab ita ce sura mai lamba ta 33 zamu ga anan wurin an ce ud'uhum li aba'ihim ud'uhum ai daga da'awa daga da'ani ya da a watan ko du'a'an ai ku du'uhum ku kira su ku danganta su kalmar sai da gada'ati shi ne mazari ku danganta su zuwa ga ubannin ku ga nan kalmar addu'a ta nuna ma'ana ta dangantuwa ta nasara haka nan za mu ga kuma banda waɗannan ma misalan akwai waɗansu misalan da mutum zai iya gani wanda suka dai alƙur'ani ya zo da su na ambatan ainihin wato ma'anar kalmar addu'a amma a shar'ance addu'a ibada ce kuma alama ce ta bauta wanda bawa ke yi domin neman kulawar Allah baraka wa ta'ala da ƙarin taimakonsa da jawo rahamarsa da tun kuɗe cuta ga kansa ko ga waninsa ita ce ibada wadda bawa yake yi zuwa ga Allah tabaraka wa Ala, don neman taimakon Allah da samun kulawarsa da tunkuta cuta da yake so a yi masa ko a yi mawaninsa da jawo rahamar Allah tabaraka wa Ala. da tunkuɗe azabar Allah ta'ala kuma bawa yake bayyanar da tsananin bukata zuwa ga Allah da neman taimakonsa ta hanyar wannan ibada da nan duk ibada da bawa zai yi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala don neman kulawar Allah da ƙarin taimakonsa da jawo rahamarsa da tunkuɗe cuta da azaba kuma bawa ya zama yana yin wannan ne ta hanyar bayyanar da tsananin bukata da gazawa da kankantarwa zuwa ga Allah baraka wa ta'ala to wannan abin ana kiransa ibada shi yasa ita ibada za mu wato addu'a shi yasa za mu ga ita addu'a ta kunshi kankan da kai da nuna gazawa da nuna rashin karbi da nuna rashin dubara da nuna rashin iyawa zuwa ga Allah baraka wa ta'ala domin neman agaji da taimakonsa domin neman kulawarsa domin jawo rahamarsa domin neman tunkuɗewar azaba da cuta ta wannan hanyar bawa yake yin addu'a ga Allah baraka wa ta'ala idan kuma ya haka to sai a ce yayi addu'a ya roƙi Allah baraka wa ta'ala ambatan addu'a ya zo a wurare 156 a cikin alƙur'ani wanda wannan ke nuna matuƙar mahimmancin da wannan mustalahin wannan islahi ne wannan ibada mahimmancin ta ne ya za aka ambace ta har sau ɗari da hamsin da shida kamar yadda malamai sukan ce yawan ambatan abu na nuna yawan mahimmancinsa saboda haka addu'a an ambace ta har wurare ɗari da hamsin da shida a cikin Qur'ani malamai sun ce ana iya kasa ayoyin Alƙur'ani gaba ɗaya waɗanda suke magana a kan addu'a zuwa ga rukuni guda uku za a iya kasa su guda uku gaba ɗayan su ayoyi akwai ayoyin da ke karantar da muhimmancin addu'a da faɗaitarwa game da ita da bukatar a yi ta a kowane hali da yanayi mutum ya samu kansa da yadda za a roƙi Allah da kuma mahimmancin yadda za a yi roƙon waɗannan ayoyi ko rukunin ayoyi da suka yi magana a wannan gabar ko a wannan ɓangaren na karantar da mahimmancin addu'a da faɗaitarwa game da yin addu'a da nuna mahimmancin kowa ya yi addu'a a kowane hali da yanayi ya samu kansa da ma yadda za a roƙi Allah to za mu ga a cikin alƙur'ani kai irin waɗannan ayoyi daga irin waɗannan ayoyi akwai wadda ke suratu gafiyar aya ta 60 faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum kuma ubangijin ku ya ce ku roƙe ni zan amfana ga wannan aya tana faɗaitarwa ne game da ayi addu'a haka nan faɗin Allah tabaraka wa ta'ala a a suratul a'raf ayat 180 walillahi da asmaul husna fad'uhu shiha kuma sunaye mafi kyawu na Allah ne sunaye mafi kyawu na Allah ne ku roƙe shi da su wannan ma ga shi dai umarni ne amma ba umarni ne wanda ke nuna rashin yinsa kai tsaye zai jawo ukuba ba umarni ne wanda yake dauke da faɗaitarwa sai rukuni na biyu na ayoyin da suka yi magana akan addu'a a cikin alƙur'ani mai girma ayoyin da ke tsawatarwa game da roƙon wani Allah ya zama an zo za a yi addu'a amma sai ya zama wani Allah za a roƙa wani Allah ake nema ya ba da wannan taimakon ko ya kawo wannan agajin na gaggawa irin agajin da ba wanda ke iya yin sai Allah ko ya ɗauke cuta ko ya kawo amfani ko ya ba da arziki ko ya kauta wata musiba ko kuma ya zama tsani zuwa ga Allah ɗin ma baraka wata ta'ala to wannan irin yanayi ko ɗabi'a na yin bauta da sunan addu'a amma kuma ya zama ko an yi ne ga wani Allah ta'ala za mu ga akwai rukunin ayoyi a cikin alkur'ani waɗanda suka yi magana a kan addu'a amma sun yi ishara ne zuwa ga wannan ma'ana karantarwar waɗannan ayoyin a kan tsawatarwa ce game da waɗanda suke yin addu'a amma wajen addu'ar roƙon wani Allah suke yi ko kuma haɗa Allah da wani suke yi ko kuma neman taimakon wani suke yi ko kuma neman tsanantuwa zuwa gare shi suke yi ta hanyar kiran wani misali za mu gani a cikin alƙur'ani a suratul fatir aya ta goma sha uku zuwa ta sha hudu faɗin Allah tabaraka wa ta'ala يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من تثمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشدكم wala yunabbi'uka mithlu khabir Allah tabaraka wataala waɗannan ayoyin sai ya nuna iyawarsa da ƙwarewarsa da ikonsa irin wanda ba wani wanda ke iya yi Allah ta'ala shine ke shigar da dare a cikin yini ya kuma shigar da yini a cikin dare kasa da awa ɗaya nan da ya wuce muna cikin yini amma yanzu sunan abin da muke ciki dare ana nan ana nan alfijir zai keto yini sabo ya shigo dare ya fita to haduwa suke yi dole a lokacin da yini ke karewa lokacin dare ke shigowa shi yasa Allah ya ce yuritul laila fil nahar ba a samun yini ya yanke dare bai zuwa kuma yini ya yanke a zama ana tsakanin yini da dare babu wannan lokacin ba lokacin za a ce ana tsakanin dare da yini dare ya yanke yini bai zo ba babu wannan fatara ɗin a lokacin da yini ke fita lokacin dare ke shiga yini na gama fita dare ya shiga a lokacin da dare ke fita yini na shiga dare na gama fita yini ya shiga to wa yake wannan abu Allah subhanahu wa ta'ala wa sakhara shamsa wal qamar kuma ya hora rana da wata kowanne shi na aikin kullum ya jari ya da musamman kowannen su yana tafiya yadda aka tsara maka zuwa ga wani yanayi da aka tsara maka rana za ta fito ta fada a taurari ko kuma wata ya fito shi ma ya ɓace kowanne kuma falakinsa daban matafiyarsa daban kamar yadda hatta ilimi na zamani da bincike duka na sanin sararin samaniya ya tabbatar Allah ce zalikumullahu rabbukum wannan fa aiki na wannan ubangijin ne Allah ubangijin ku Allah lahul mulku mulki na sani shi ya mallaki duk waɗannan abubuwa wallazin na tad'una min dunillah wallazin tad'una min dunihi la yamlikuna min qatmir amma waɗanda kuke kira kuke roƙo ba bayan Allah ba su mallakan komai ko da daidai da hancin ƙwallon dabino ba su mallaka ba ba abin da suka mallaka in ta da'uhu la a aku in ma kun roke su kun kira ku ba za su ji kiran da kuke masu ba kuma ka ba za su ji ba za su ji ba haka nan waɗanda suka mutu suna cikin kabari ba za su ji ba don kun kira kun ce ne? kun ce ne? ba za su ji ba ba za su ji ba kwata kwata kwata idan ma sun ji jin nasu ba zai amfana da ku da komai ba shi yasa Allah ta'ala ce walau tarihu inda ma sun jin in ma sun jin masa jago laku ba za su yi amsa muku idan kun kira su kun roke su ba za su ji ba kamar kuma ka ce ko ba za su ji ba ku kira ku kira ba za su ji ba in ma sun ji kamar suwa kenan mutane domin ai mutum a cikin kabari a yana shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin hadisi cewa idan aka rufe bawa aka rufe mutum a kabarinsa ma wanda suka rufe shi suka biyo zai rika shi tsaron takalmin a cikin yana ji to amma walau sami'u fasta jago na kin ma sun ji ba su amsa muku ba zai yi magana ba kun ga wannan ayar tana nuni zuwa ga cewa akwai rukunin ayoyi waɗanda suka yi magana game da addu'a amma su maganar da suka yi na tsawatarwa ce da Allah ta'ala ya yi game da kiran waninsa maimakon shi game da roƙon waninsa maimakon shi Allah ce wa yawmal ya yakfuruna bi shirkikum kuma ranar kiyama za ta kafin cewa haɗa su da Allah da kuke a cikin domin yi addu'a ai bauta ce da Allah shi kadai kuma ake ma to daga lokacin da ka kira wani ka roke shi ai ka haɗa shi da Allah ko ka haɗa Allah da shi kenan haka nan a cikin fasul ahqaf a aya ta biyar zuwa shida za mu ga kwatankwacin irin wannan maganar ya sake fitowa Allah ta'ala ya ce wa man azallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum an du'a'ihim ghafilun wa ya fi bata ai ba wanda ya fi bata ba wanda ya fi bata akan ko fiye da wanda ko waɗanda suke kiran koma bayan Allah suke roƙon koma bayan Allah alhali waɗannan da ba Allah ba ba za su iya amsa musu ba addu'a ba amsawa ake so a yi ba idan an yi to su ba za su iya amsawa ba an kira su za su da ikon amsawa a can baya an ce ba ma za su ji ba waɗanda kuma za su jin daga ciki ko kuma da an kaddara ma za su ji ba za su iya amsawa ba to me amfanin ka kira wanda ba zai iya amsa maka ba ba za su yi amsa musu ba har zuwa kiyama wahum an du'a'ihim ghafilun su amma cikin hali na rafkana suke game da kiran da ake yi to kun ga waɗannan ayoyi na nuni zuwa ga tsawatarwa da aka yi game da haɗa Allah da wani a wajen addu'a ko kuma kiran wani Allah gaba ɗaya ma da neman bukata a wajensa irin bukatar da ba wanda ke iya biya sai Allah ya bada sai rukuni na uku na ayoyin da suka yi magana kan addu'a cikin alkur'ani ayoyin da ke karantar da yadda annabawa da manzanni suka yi addu'a da kuma yadda ɗan adam a halinsa wasu daga cikin ɗan adam a halinsu suke yin addu'a a yanayin yalwa da kuma yanayin tsanani sai zama suna bambancewa in suna cikin yalwa ga yadda suke wa Allah in suna cikin tsanani ga yadda suke wa Allah to akwai rukunin ayoyin alkur'ani waɗanda su kuma abin da suka karantar ke misali cikin irin wannan za mu ga faɗin Allah tabaraka wa ta'ala game da addu'ar annabawa an ba mu mari da annabi nu annabi Musa alaihi salatu wassalam cikin surat Yunus ayat takwas, inda Allah ta'ala ya ce wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana liyudillu an sabilika ربنا اطلق على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العباد الأمين يا الله كابا ترعونا ده جماعة ومتانا سوا جدوتيا كايا إيه كايا ابو كلا كلا أبو بوا للؤلؤي تزينا لدواي دواي أبو بوا نكا نكا نكا سننكو جاء أبا بمهوا جبوا بي إيه sannan kuma ka ba su nau'o'in dukiya ya ubangiji ka ba su wannan maimakon su gode maka sai aka waye gari kuma gashi a dalilin waɗannan abubuwa da ka ba su sai kuma suna fatar da mutane daga hanyar ma'ana ya zama zamanto wannan nima, da wannan kyauta da wannan alkhairi da Allah ya mamfira fir'auna da mutanensa sai ko ya zama dalili na ƙara tangarewa. har ma wata rana ya tunji jama'a ya ce suna da wani ubangijin ne ma ba shi saboda kawai ya sha jiyar mulki yana ganin komai karkashin sa kowa karkashin sa yana da ikon ya yi ko ya bari ya sa ko ya hana sai zama waɗannan kayayyaki na ado na kawa da kuma dukiyoyi da Allah ta'ala ya ba su sai zama dalili na ƙara kangarewa ya zama sanadiyya na ɓatar da mutane daga hanyar Allah liyudillu an sabili rabbana tsis ala amwalihim saboda haka nan musa ya roƙo ya ce ya Allah ka sake dukiyoyin nan wata ba sai dukiya ce suke kakama ba to ka sabi wasu ala qulubihim ya Allah ka tsananta a zuka ka sa tsanani a zuciyar ya zama ka samu kwanciyar hankali ya zama ba da kwanciyar hankali ba zaman lafiya ba aminci a cikin su ya zama tsakanin su ma suna da sabani wala yu'minu haka rawar aba'una don ba za su yi imani da mutanen shi ka wannan mutanen ke kauna ba za su yi imani ba har sai sun ga azaba mai rabi ma'ana sai sun ga halin ni su a wannan duniya kuma idan haka ya faru Fir'auna bai gano kuskurensa ba sai lokacin da ya zo halaka ya zo zai nufi ya zama to gaba daya gashi teku zai lankwame shi a wannan lokacin ne ya gano cewa ba lokacin sa ya zo ba haka a wannan lokacin ne ya da'awar imani Allah kuma ya kore gaskiyar imanin sa aka nuna imanin sa ba na gaskiya bane yayi ne kawai dan ya ga Allah waɗannan ba iya cewa su ne kamar rukunai guda uku na ayoyin Alƙur'ani mai girma waɗanda suka yi magana a kan addu'o'i ba laifi mu kara da aya ta uku a ƙarƙashin wannan rukunin aya da ke cikin suratul yunus aya ta goma sha biyu da Allah yake ba da labarin halin dan adam yadda dan adam wani dan adam din yake musamman wanda bai yi imani ba ko kuma yana da aure ya imani amma yana da mutunci da Allah tabaraka wa ta'ala in ya zama ya samu kansa cikin ni'ima sai ya manta Allah in ya samu kansa cikin kunci sai tuna Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ta'ala yake wa idza masal insana durrun wa idza masal insana durru da ana li janbihi aw qa'idan aw qa'iman falamma katabna anhu durra marra ka Allah yarquna ila durrin masa Allah ta'ala ce idan wata cuta ta shafi mutum ya zama ya rashin lafiya ya yi haɗarin mota ya yi gobara a gidansa aka yi fari a gonarsa gidansa ya rushe wani abu ya faru da shi ɗansa ya mutu ko wani abu dai dukiya ya hasara iyali ya wani abu da ya faru na tutarwa ko rashin lafiya mai tsanani aka buɗe kayan ɗinsa sosai rana Allah ta Allah zai rika roƙon mu ya rufe kiran mu ya Allah ka zai mutum Allah ka bani da Allah ka ya roƙon Allah lijanti yana kwance a tsagin jikinsa na dama ko na hagu au ka'idan ko yana zaune au ka'idan ko a tsaye a kowane yanayin tsinci kansa yanayin da zai iya samun kansa yana kwance roƙi Allah yana zaune roƙi Allah yana tsaye roƙi Allah a kowane yanayi kenan da hali zai roƙi Allah saboda yana cikin halin damuwa da tsananin da turuwa falamma ka tafna an budurra Allah ce amma lokacin da muka yaye masa cutar da take damunsa damuwarsa tsananin da ya shiga wahalar da yake ciki halin ni ya da ya samu kansa in muka yaye masa shi ke nan kuma marraka Allah ya runa ila durrin maka. sai ya ci gaba da harkokinsa kawai yana fantamawa yana watayawa yana yin abin da ya ga dama tamkar ba shi ne ya kira mu ba tamkar da ya roƙe mu akan wata cutarwa ta same shi ba kamar ba shi ba sai manta da Allah masallaci ba zai zo ba addu'a ba zai yi ba ana sanda masalla wuf ya fita ba zai tsaya azkaru ba ya manta kamar ba shi ne jiya kowa ya tashi ya bar masallaci shi yana ciki ba har sai da aka ce mai alaga wasu malar da masallaci saboda yana da bukata yana neman mulki yana neman aure yana son matsayi a ofis yana son a ba shi mulki yana son ka saboda wannan ya ki tashi yana jira ko kuma ɗansa an kama shi ya yi kaza ko ƴarsa an kama ta an same da kaza ko shi an same da kaza za a kai shi kotu gobe ne shiga kotu sai ya ki tashi yana nan har sai an ce za a fita amma ana warwarewa matsalar na bushewa mara ka Allah ya rubuna ila zurrin masa sai ci gaba da harkokinsa ya tafiyarsa kamar ba shi ne ya roƙi Allah ta'ala a kan tsananin cutarwa ta to duk wannan karkashin rukunin ayoyi na uku wato rukuni na uku na ayoyin da ke magana akan addu'a wato rukunin da ke nuna yadda annaba su rika addu'o'in su saboda dutsen kansu a wani yanayi ko saboda godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala ko tausayi ga al'ummar su da kuma halin waɗansu mutane yadda tafiya ɗan adam take in yana cikin tsanani ya tuna Allah in yana cikin yalwa ya manta da Allah tabaraka wa ta'ala to amma shi musulmi ya kamata ba a ce yana yin addu'a ne don neman wata ni'ima daga Allah tabaraka wa ta'ala ko kuma don godiya ga Allah madaukakin sarki akan wata ni'ima da ya masa ko don da wata cuta ko neman gafara ko nemawa muminai yan uwansa gafara ko neman taimakon Allah akan wani abu ko nemawa wasu taimakon Allah ko warkar da cututtukan zukata domin zuciya na da nau'o'in cuta wanda addu'a ce kaɗai ke iya magance ta domin da addu'a ce Allah ta'ala zai sa maka natsuwar da za ka ɗauki matakai na yakin wannan cuta da ke cikin zuciyarka don cutar zuciya ba irin cuta ce da ke gaɓuɓɓa da jiki ba wanda za a je asibiti a duba a gwaje-gwaje a ba da magani a yi allura a kwantar da mutum duk zuciya ita na ta cutar ba irin wannan ita cutarta maganin da ke iya warkar da wannan cutar shi ne zikirin Allah addu'a komawa zuwa ga Allah ikhlasi ƙara kusanci zuwa ga Allah tabbatuwa a kan imani lazumta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nisantar zunubai da saban Allah da yin aiki da yake jawo bawan Allah kuma karatun Alƙur'ani, salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama taimakon juna ko taimakon yan uwa musulmi yayewa dan uwanka musulmi bakin cikin da ke ba in kana da iko irin waɗannan abubuwan su ne ke warkar da cutar zuciya saboda ka addu'a na ciki domin daga cikin dalilan da kanka a yi addu'a shine a roƙi Allah tabbatuwa akan imani a roƙi Allah tabbatuwa akan addini a roƙi Allah tabbatuwa akan sunna a roƙi Allah ya nisantar da bawa daga sabansa kenan cututtuka na zuci addu'a ne ke maganin ko samun kariya daga bakkan ciki yana daga manufofin da kan sa bawa ya addu'a don neman kariyar Allah ya fitta shi daga bakin ciki ko ya ma kare shi daga aukawa cikin bakin ciki ko damuwa ko tashin hankali addu'a na da matsayi ne girma a cikin addinin musulunci domin tana daya daga cikin mafi girmar ibada addu'a na daga mafi girman ibada kuma tana da alaka mai ƙarfi da tauhidi da kuma aqida domin tana da cikin manya-manyan hanyoyin inganta imani da haɓaka shi za mu gani a cikin alƙur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labarin annabawa da manzanni da salihai kamar yadda mu gani cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da karin yawa waɗanda ke magana akan addu'a a matsayin hanya ta tabbatar imani yin addu'a da roƙon Allah don a tabbata akan imani Allah tabaraka wa ta'ala ya yabi annabawansa game da addu'o'in da suke yi na neman biyan bukatu a wajen ba kenan daga cikin matsayin addu'a akwai cewa ita addu'a matsayinka ya kai ga in baka yi ba in baka yi ta ba to ba za ka sami yabo ga Allah kana buƙatar yabo daga Allah to kai addu'a domin Allah ya yabi wasu daga cikin annabawansa a dalilin addu'a saboda addu'a alama ce ta gajiyawa addu'ar da za ka yi alama ce ta kai kasashe ne kai gajiyayye ne kai ne rauni ne kai kaskantacce ne a wajen Allah kai ba kowan komai bane to shi kuma Allah yana son haka don ka nuna mulki naka ne iko naka ne shi ke da matsayi shi ke yi shi ke hanawa shi ke sawa shi ke gadawa, shi ke hanawa wannan abin da za ka yi wa Allah sai Allah ya ji daɗi ya ji ka shi yasa za mu gani a suratul anbiya aya ta 70 Allah tabaraka wa ta'ala yana ba da labarin annabawa bayan ya ambaci wasu da yawa daga annabawa da manzanninsa sai ce innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahba wa kanu lana khashin Allah tabaraka wa ta'ala ta innahum kanu yusari'una fil khairati su waɗannan annabawa da manzanni da aka ambata sun kasance una masu gaggawa da rige-rige wato rige-rige ne rige-geniya fil khairat cikin aikin alkhairi duk ayyuka na alkhairi sai ba a ce khairi ba domin da an ce fil khairi to zai iya zamantowa jinsin wani aiki ne ko wasu ayyuka ne ke ɓantattu wanda suka sai aka zo da shari'i don a nuna cewa ga shi dai an sa wato an masa alif da amma don a nuna jinsi ne na abubuwa mabambanta alkhairat maimakon alkhairi domin ya alkhairi ma an san shi kuma alkur'ani da abin zo da kalmar khair su nuna wato jinsi ne na abubuwa da yawa amma don a nuna mahimmancin cewa su annabawa da manzanni hatta abin da kai kake ganin bai ta kara karya ba amma kuma abu ne mai kyau abu ne wanda zai kawo amfani ya tunkuɗa cuta to su annabawa sun kasance masu ƙoƙarin yi da kuma kiran mutane zuwa gani da abin da yake kake ganin ba komai bane a wajen cutarwa amma kuma yana da cutarwan ko da kai kana ganin bai zama wani abu ba to su annabawa sun kasance masu kokarin masu hannuwa daga abin ko masu kokarin hana mutane aikata abin sai za Allah ta'ala ce innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaban kuma suna roƙon mu suna yin roƙo zuwa gare mu suna neman bukata zuwa gare mu ragaban suna masu faɗaituwa zuwa ga wannan abin da suke nema don sun san in aka nema Allah yana badawa wa rahaba ko masu tsoron cewa ba su kusan ko da makoman abin ba a iya baka bayan ka nema na wani abu na duniya a baka kuma ya zo maka fitina ba za tsaro runa ba ba abin da ya faru kenan ba Allah ba ya ba mu labarin ta yana cikin mutanen Musa ba yana cikin mutanen Kirsi ba amma da aka ba shi dukiya dama yana neman dukiya Allah ya ba shi a kaddarawa Allah dama zai samu aka hore aka ba shi hakan sai zo ne dalilin lalacewarsa da fankarewarsa da tsakewarsa da kuma kandarewa da ma kafirci inna qaruna kana min qawmi musa ko fa baza alayhi wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanuqu bil usbati ul-quwwah to don haka su annabawa yusari'una fil khairati suna rige-rige suna gaggawa suna kwantitin wajen ayyukan alkhairi waya yad'una na ragaban suna kuma roƙon a halin suna da kwaɗayi matuka na fatan su samu abubuwan alkhairin da suke nema a kuma tunkuɗe masu abubuwan cutarwa da suke tsoro wa rahaba kuma suna tsoron azabar mu ko suna tsoron akibar abinda za a ba su kare zama dalilin samun matsala da su wa kanu lana khashi'in Allah ya ce kuma ce masu kankan da kai gare a nan wannan yabo ne ko fallasa ne yabo ne me yasa an yabe su saboda daga cikin ayyukan su akwai addu'a wa da'una na ragaban wa rahaba yana daga abin da ke nuna matsayin addu'a cewa Allah tabaraka wa ta'ala da kansa ya kira addu'a da sunan addini ma gaba daya gaba ɗayan addinin ma addu'a kuma ya bayyana cewa yin addu'a ga wani Allah na daga shirka Zali a suratu zafir sura ta biyar Allah ta baraka ta'ala ce fada'uhu mukhlisina lahu din fada'uhu kuma ku roƙe shi ku kira Allah ku roƙe shi mukhlisina na lahuji kuna masu tsarkake addini da shi ake addu'a a nan ta zo da mana ta addini ina addu'a addini abu na wanda ke nuna matsayin addu'a shine addu'a na daga mafi falalar ibada a dukkan nau'o'in ibada da ake magana to addu'a na daga cikin mafi falalar domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira addu'a shi kansa da sunan ibada a baya mun yi maganan Allah ta'ala ya kira addu'a da sunan addini to kuma a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira addu'a da sunan ibada kenan dai kana maganan addu'a shi to ka san ibada kake to ran da kai addu'a ga wani Allah ko kai a shi wani Allah cikin abin da ba wanda zai iya yi sai Allah ko kuma ka tsanantu da wani wai zuwa ga Allah ya maka bukatarka to ka sani cewa yanzu ka bauta wa Allah tare da wani Allah ne domin addu'a ibada hadisi ya zo a cikin musnadin Imam Ahmad da kuma sunan na Tirmidhi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da Umar bin Bashir ya rawaito ya ce addu'a huwa ibada addu'a ita ce ibada sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta fadin Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratul ghafir ayat 60 fa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati na jahannama da dakhirin Allah ta wa ta'ala ya ce wa qala rabbukum ud'uni kuma ubangijin ku ya ce ya ce landa ya sanar cewa ud'uni ku roƙe ni jibla lakum zan amfana malaman tafsiri sun tafi dukkan su akan cewa wannan aya dan na farko ud'uni ana nufin addu'a ce ba ibada wacce ta bi kamar sallah da azumi ba shi yasa Allah ta'ala ya ce astajib lakum zaka samu ud'uni astajib lakum sai kuma Allah ya ce innal ladina yastakbiruna an ibadati lalle waɗanda ke girman kai ga barin bauta mani ibada ce a nan, sai malamai suka faɗa abu biyu wasu suka ce addu'a ake nufi wanda ke girman kai ba zai roƙi Allah ba saboda yana jin ya isa saboda yana ganin bai bukata a wajen Allah sai ya dakhuluna jahannama dakhilina to za su shiga cikin wutar jahannama suna kaskanta su wasu suka ce a'a ana nufin bauta ce a nan wurin ya ladina yastakbiruna an ibadati lalle waɗanda ke girman kai gabarin bautata mani wannan na nuna in an da su wannan fasarar addu'a bauta ce addu'a ibada wanda ke girman kai da barin bauta ta mani sai da kunu na jahannama dakirin za su shiga cikin jahannama suna kasan da su bulakan da su abu na biyar da ke nuna girman addu'a da matsayin addu'a shine addu'a ita ce mafi girma da karamci mafi girma da karamci a wajen Allah domin al'imam ahmad da al'imam tirmidhi sun rawaita hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce laysa shay'un akrama ala Allah azza wa janda min addu'a babu wani abu wanda ya fi karamci yafi matsayi ya fi girma a wajen Allah da addu'a babu wani abu da ya fi addu'a karamci da matsayi da girma a wajen Allah subhanahu manzon sallallahu alaihi wasallama shi ma a nasa bangaren yi umarni da yin addu'a saboda ita addu'a tana amfani da abin da ya sauka da abin da bai ya sauka mana na kaddara abin da ya riga ya sauka Allah ya kaddara maka kuma ya riga ya faru gare addu'a na maganinsa sa sau ta hanya ta hanyar Allah ya sa maka haƙuri ya ba baka haƙuri da juriya sai zama abin ya faru kamar bai faru gare ka ba abinda kuma da riga ya auku ba an riga an kaddara amma da riga ya auku gare ka ba saboda an rataya shi an ta'allaka shi ga addu'a domin kai addu'a shi ke nan addu'a ne ke kamake wannan abin da aka kaddara maka ba zai sauko ya sami ka wannan sai addu'a ba abin da yake iya wannan da addu'a al-imam at-tirmidhi ya rawaita hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna du'a ينفع مما نزل ومما لم ينزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء ita addu'a tana amfanarwa ga abin da ya riga ya sauka na ƙaddara da abin da Allah ya hukunta zai same ka sai Allah ya haƙurantar da kai ya ba ka haƙuri a dalilin addu'a da ma abin da bai riga ya sauka ba an ƙaddara shi a cikin laul mabud amma kuma an ta'allaka shi aukuwar abin an ta'allaka shi zuwa ga ko in ka yi addu'a ya kauce in ba ka yi addu'a ba ya same ka in ka yi addu'a shi ke nan sai ya zama to abin da zai da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa alaikum ibadallahi bi du'a dan haka ku yi addu'a ya ku bayin Allah haka na al-Imam tabarani ya rawaita hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yughni hadarun min qadarin kaffa kaffa kaffa kaffa kaka tsantsan baya hana abinda Allah ya kaddara ya faru wa du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yunzil ita kuma addu'a tana amfanarwa da abinda ya sauka na kaddaran da ma abinda bai riga ya sauka ba game da muka bayani in ya riga ya sauka Allah ya baka haƙuri. sai Allah ya sauƙaƙe maka abin ya zo maka mai sauƙi sai kai haƙuri, kuma shi shikenan tasirin abin ba zai bayyana gare ka ba in ko bai riga ya sauka ba shi kenan sai zama wannan addu'a sai zama ta je ta ci karo da wannan kaddaran sai su ta tsakanin wa inna du'a la yusil bala manzo Allah zai ce kuma shi addu'a ko ita addu'a kakan hadu da bala'i da Allah ya kaddara zai samu mutum ga bala'i ya tun karo mutum ga kuma addu'a mutum ya sake ta kamar kidiya ya sake ta kamar kidiya ga kuma bala'i ya sun karo ya nauko shi ya nuko shi fa ya talajan ila yawmin qiyamah manzo Allah ce sai sa sai ka kaura ai ta dambe ai ta ainihin wato a cikin juna bala'i na so ya sunce ya kare zo gare ka addu'a da kai kuma za ta bari ba saboda haka haka za a yi ta fafatawa a yi ta fafatawa a cikin juna har zuwa kiyama don haka je kiyama ai ta riga ta faɗi kasuwa kawo bala'in ya faɗi kiyama dole shi kana ta fara har ka ma mutu a yin tashin kiyama saboda haka ba za ka taɓa bari wannan addu'a ta ka ba za ka taɓa bari wannan bala'in ya same ka za ka kaura a yamu sai tsakanin haka za a yamu ta ba za ka taɓa bari wannan bala'in ya samu kafan da zai zo gari ba ashe kun ga addu'a lallai a ba ce ba sai zama a cikin wani hadisi wanda al-imam Ahmad bin Zaid bin Majah ta waito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da ke mai da kaddara sai addu'a la yurdu al-qada illa du'a ba abin da ke mai da kaddara abin da aka hukunta abin da aka hukunta wa mutum sai a gare shi amma ya zama abin da ya iso gare shi ba ba abin da ke hana isowar sai addu'a abu na bakwai da ke nuna matsayin addu'a shine Allah da manzonsa sun yi umarni da yin addu'a kamar yadda muka yi ishara a baya kuma Allah ta'ala yana ma fushi da duk wanda yake yin addu'a saboda tunanin ya da su da Allah duk wanda yake ganin baya bukatar yayi addu'a wai dan saboda yana ganin ya da su gabarin Allah ko shakka babu ya jefa kansa cikin jina domin kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin hadisi man lam yas'al Allah yakbab alayhi duk wanda yake roƙon Allah ya yake addu'a ga Allah to Allah ku bushe ke mashi saboda haka addu'a ga ta da amfani amma kuma saboda muhimmancin ta ma idan mutum ya ƙi to sai samu matsala ba a yadda mutum ya ki addu'a ba kwata kwata ba a yadda ba man lam yas'al Allah yakbab alayhi duk wanda yake roƙon Allah yake yin addu'a to lalle kam Allah ya fushi ne kuma ya Allah tabaraka wa ta'ala ke was'alullaha bi fadli ku roki Allah daga falalarsa kuma Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku ya ce ku roke ni an ka muku kuma Allah ta'ala ce fad'u Allah mukhlisina lahu din walau kariha alkafirun ku roki Allah kuna masu tsarkake addini gare shi ko da kafirai sun kuma Allah ta'ala ce ud'u rabbakum tadarra wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin duk waɗannan ayoyi na nuna cewa Allah da manzo sun yi umarni da yin addu'a kuma Allah na fushi da duk mutumin da yake yin addu'a abu na takwas da ke nuna matsayin addu'a shine ita addu'a gaba ɗayanta alkhairi kuma ibada ce mai sauƙi wanda ake iya yin ta a dare da rana a cikin tudu a kan tudu da teku a sama da ƙasa a halin tafiya da halin zaman gida a halin wadata da halin talauci a halin lafiya da halin rashin lafiya a bayyane da asirce duk za ka iya yin babu wani lokaci da za a ce bawa ya tsinci kansa ainihin da ba zai addu'a ba gidan yaki sai sa ma idan mutum ya addu'a inda ya kiyaye ka'idoji da sharuɗa ya ɗauka Allah ta'ala ya karɓa kawai ya yi a zuciyarsa cewa Allah ya karɓa wannan addu'a illa iyaka yaya tasirin karɓan addu'a zai bayyana gare shi da kuma wannan Allah ya bar maka sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa babu wani musulmi da zai addu'a ya roki Allah wata bukata ma min muslimin يدعوه بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيئة رحم با wani musulmi da zai roƙi Allah wata addu'a wata bukata yayi wata addu'a ga Allah wanda cikin addu'an nan babu sabon Allah a ciki babu kuma maganar yanke zumunci ya ce ma dan uwansa wallahi ba ba ka ba irin wannan ya ka taimake ni in da gare in tunaninsa gaba daya kuma dan uwanka ne wannan Allah baya to in dai mutum ya yi addu'a a cikin addu'ar kuma babu irin wannan illa a abahu Allah biha ihda salat ba sai Allah ya ba shi tayan abu imma an yi ajal an yi an yi ajila lahu da'awata ko dai Allah ya gaggauto mata da addu'a ta ka abin da ya roƙa Allah ya ba shi wa imma an yaddakharaha lahu fil akhirah ko kuma Allah ya ajiye mata. ya taskace masa ya masa ajiya ya yi masa ɗin wannan addu'a sai a lahira ya ga tasirinsa ya zama to kila ayyukansa ba su kai ba yanzu yana neman ɗan wani abu na ɗan kirin wanda zai ba shi dama ya tsallake siraɗin nan ya shiga aljanna amma babu to sai zama wannan addu'ar ita ce za ta taimake shi ladanta sai zama shine za a yi mai ciko sai shiga aljanna Wa'ima imma an yusrafa anhu min as-su'i ko kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya kauda masa wata cutarwa wata cuta wani bala'i wata fitina gwargwadon yawan addu'ar da ya gwargwadon girman abin da za a kauda masa da shi na fitina ko azaba wato na fitina ko cutarwa ko wani abu wanda yake ne haɗari da shi wannan hadisi wanda al-Imam Ahmad da Hakim suka rawaito na nuna cewa duk lokacin da bawa ya addu'a to shi kenan yayi yakinin cewa an gaba in ya ta kaidoji shirka nan kuma ita addu'a a bace mai sauki ko zai yi a kowane hali a kowane yanayi a halin tafiya da halin zaman gida kana zaune kana kwance kana tsaye kana tafiya ta tsaya a sama a ƙasa a kan tudu a cikin teku a halin wadata da halin tsanani a kowane yanayi mutum zai yi yana daga abin da ke nuna matsayin addu'a shi musulunci shi lazumtar addu'a na daga sababin saukewar bala'i da tunkudewar kaɗewa da rashin arziki kuma tsari ne da kariya daga mahasada da magabta haka nan addu'a hanya ce ta samun haƙuri wajen tafarkin Allah magabata a cikin annaba da manzanni sun rika roƙon Allah ya azarta su da haƙuri kuma Allah ya ba su haƙuri yin addu'a cikin ƙanƙan da kai da nuna bukata zuwa ga Allah na daga siffofin mu'minai domin Allah ta'ala ya nuna mana daga cikin siffofin mu'minai akwai yin addu'a bisa ƙanƙan da kai da Allah tabaraka wannan na nuna girma da matsayin addu'a a cikin aya ta 65 zuwa 77 Allah ya ba mu labarin mu'minai sifofin wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama Allah ya ta ba mu labari a kan ai daga cikin abin da suke yi shine kamar yadda Allah faɗa cikin gobe wallazina yaquluna rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha هذا جرامها إنها ساءت مستقرة ومقامة فلننتج كده يسفوا بيسو سولي والذين يقولون ربنا حبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعيني وجعلنا للمتقين إماما أشياء الدعاء نابغة تنسفوا في المؤمنين كما ريادة وأن الآيوي تكملون كما أصبحت السجدة آية تشاء رفيه Allah tabaraka wa ala ya ƙara gaya mana da mu'mina suke waɗanda su nan idan aka ambata Allah suna ainihin wato mai da lamarinsu zuwa ga Allah suna kuka suna tsankan da kansu ga Allah a cikin bayanin da Allah ya a wannan aya ta sha bakwai a suwarta sarda da Allah ya ce suka jafa junubuhum anil mazahi yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun suna tashi sallah cikin dare ta ta jafa junubun an lamabari jikunan na ainihin nisantar makwancin ma'ana ga shimfiɗar su ga gadon su ga su sai su tashi su koma gefe suna sallah wuna rabbahum khawfan watsa ma'a suna roƙon ubangiji suna kiran ubangijinsu suna cike da tsoro na azabar Allah suna masu tsananin fa'ayi zuwa ga kenan addu'a na daga cikin sufofin mu'minai ko yin addu'a na daga cikin sufofin mu'minai sannan yin addu'a na daga cikin sha'anin mala'iku su kansu mala'iku Allah ya gaya mana daga cikin lamuransu da ayyukan da suke na yau da kullum akwai maganar yin addu'a suna nema wa mu'minai gafarar Allah ba addu'a ba ce ka nema wa wani gafarar Allah ya kai masa addu'a ko ba ka ba Allah ta'ala ya faɗi a suratul ghafir aya ta 7 zuwa 9 الذين يعملون العرش ومن حوله يصدقون بامر ربهم ويؤمنون به ويستكفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وإلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وفيهم عذاب الجحيم وفيهم عذاب الجحيم هذا ملائكه daga cikin lamuransu shine a tsayin addu'a nema wa hatta yan aljanna a ranar kiyama Allah ya ba mu labari a cikin alkur'ani cewa za su yi bayani game da addu'a cewa yin addu'a na daga dalilan kubutarsu daga wutar jahannu suka samu kubuta zuwa ga aljanna a cikin suratul ur aya ta bakwai zuwa ashirin da takwas, Allah ta tabaraka wa Allah ya ga mana irin bayanan da 'yan aljanna za su rika yi daga ciki Allah ta'ala ce za su rika cewa ba ku alaina wa a zabar samu inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barur rahim mun kasance min kaflu kafin wannan lokacin da muke cikin lahira duniya kenan ko mun kasance na da uhu muna roƙon Allah muna bautatawa Allah domin addu'a ibada ce muna roƙon Allah domin addu'a ta ƙunshi roƙo muna kiran Allah domin addu'a ta kusa kiran Allah akan ya taimaka mana inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barru rahim addu'a na da nau'i guda biyu akwai addu'ar da ake kira addu'ar neman biyan bukata malamai suna kiranta ul mas'ala du'a'ul mas'al addu'a da za yi don neman biyan bukata ita ce addu'a neman samun amfani a duniya da lahira ko tun kuɗewar cuta wadda mutum zai yi wa kansa ko yi wa iyalinsa ko yi wa yan uwansa mummune sai ta wannan irin addu'a ta kunshi duk addu'a da zaka yi ta neman biyan bukatar duniya da lahira ya Allah ka bani kuɗi ka azurta ni ka bani ilimi mai amfani ka bani iyali nagari mata ta gari miji nagari ka bani yaya salihai Allah ka karbace ni ka tsaitsayin daka wajen yin gaskiya cikin aikina ko sana'ata Allah ka kare ni daga kaza sharrin kaza cutarwa duk wayannan addu'o'in ana kiran su du'a'ul mas'ala addu'a neman biyan bukata sai nau'i na biyu na addu'a ita ce addu'ar ibada addu'a ce amma ibada ce domin ba wata bukata take nema a ciki ba ana kiranta du'a'ul ibada irin wannan du'a'ul ibadan za kunshi kusantuwa zuwa ga Allah ta hanyar nau'in ibada na bayyana na koyi sallah na farilla da nabila azumi na farilla da nabila aikin hajji na farilla da nabila umra zakka ta da sadaka tana nabila zikirin Allah za ka yi zikiri subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah la haula wala quwwata illa billah me ka roki Allah ciki ba ka roki komai ba ba neman bukata kai ba amma addu'a ce amma wannan addu'a na kiranta du'a'ul ibada ka kira Allah ne ta hanyar bauta ta masa ta nemi kusanci zuwa ga Allah ne ta hanyar bauta ta salatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kace Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid ko kuma Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala wa ala wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ko kowane daya daga cikin nau'o'i da sigogin salakai guda ko bakwai da suka tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda kai yayi a wannan wurin ka roki Allah ya baka wani abu ne ko ka roki Allah ya baka wani abu ba kai addu'a ne ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam duka umarnin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima irin wannan ana du'a ul ibada a cikin du'a'ul ibada ba maganan roƙo a cikin da zaran ka roƙi wani abu ka nemi wani abu a ciki to ya koma ka haɗa du'a'ul ibada ka haɗa shi da du'a'ul matsala wanda kuma ya ba. domin za mu gani a cikin alƙur'ani akwai wurare da yawa inda aka haɗa biyu akwai inda yaban Allah ne ta hanyar du'a'ul ibada sai aka tsare da kuma addu'a ta biyan bukata du'a'ul matsala to wa'annan da sun zaune biyu za ka iya kowanne daban a kuma iya samun yanayin da za a haɗa su annabawa da manzanni sun yi addu'a saboda mahimmancin addu'a mun yi bayani a baya cewa Allah ma ya yabe su saboda addu'a da suka rike Allah ya ba mu labarin addu'o'in annabawa da manzanni daban-daban misali annabi Adam a suratul A'raf da suratul Baqara Allah ya ba mu labarin addu'a a suratul A'raf ayat 22 Allah ya ba mu labarin addu'ar annabi Adam bayan Iblis ya yaudare su ya yaudare su sun ci abin da aka na shi na bishiya bayan sun ci sai suka zama tsarara, suka koma suna neman ganyayyaki don su tsare su turci al'awar. sun roƙi Allah don sun tuba tuba zuwa ga Allah zauki ne na addu'a ka roki Allah ya yafe maka ya karbe ka bayan da ka dangare ka ko ka tafi da cikin da'asa nau'i ne na addu'a sun roƙi Allah rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin kuma Allah ya gaya mana يا ان شاء الله يا كما كتبوا يا يا تيمم اكتبوا بكره فتلقى عدو يربي كلمات يربي كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم النبي نوح يا يا الدعاء اكتب سوره نوح ايه تاخرنا كده وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا النبي ابراهيم يا ايها الدعاء حضره ابراهيم ايه 35 لا 37 الله يبارك لبارين هكا ويقال ابراهيم رب جعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان اعبد الاصنام هكذا ان يتي ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم النبي يوسف يا ايها الدعاء القران يا باب لبارين ادعى النبي يوسف lokacin da ya zama to ana neman sa da yi lalata ya yi zina ya roƙi Allah ta tabaraka wa ta'ala cewa ya Allah kurkuku ya fi sauki gare ni a kan abin da suke kira na zuwa gare su na saba masa ya Allah idan baka kauda ni baka kauda ni daga gare su ba ya Allah in baka kare ni daga gare su ba daga makircin da kaidin na mata ba to zan fada cikin wani yanayi na jahilci don zai zama zan fada cikin al'amarin da zai zama safan Allah saba masa kun nan Allah ya nuna mana annabi Yusuf ya yi addu'a to idan annabi Yusuf ya yi addu'a to kai da ni da mu da su mu ne kuwa waye mu za mu ce ba za mu roki Allah tabaraka wa ta'ala ba ba za mu yi addu'a ba haka nan za mu ga alkur'ani ya ba mu labarin annabi yunus ya ba mu labarin annabi ayu ayu ya ba mu labarin annabi yaqub Allah ya ba mu labarin annabi Sulaiman annabi Dawud annabi Musa annabi Isa dukkan su Allah ya gaya mana sun yi addu'a sun roƙi Allah abubuwa daban-daban domin a nuna cewa addu'a ta kowa ba wanda ya fi karfin ya addu'a sannan kuma hadisai da dama sun nuna mana addu'o'in manzon Allah Muhammad dan Abdullahi sallallahu alaihi wa sallam. ya roki Allah misali a ranar yakin Badar ya roki Allah ya ce ya Allah waɗannan da na fito da su ne kada suka imani sai ko mata da yara wanda ba su da nayi a cikin al'amarin da ake magana na yaki ya Allah idan aka kashe waɗannan shi nan ba wani zaki bauta ba ba kowa kowa da bi sun zo na zuwa ce na ƙanjan da kai da nuna gazawa da nuna kasawa da nuna rashin ƙarfi gajiyawa da rauni da nuna cewa Allah ta'ala shi ake bukata ya kawo ɗauki Allah ta'ala shi ake bukata ya taimaka haka nan za mu ga sahabbai da dama sun roƙi Allah tabaraka wa ta'ala akan abubuwa daban-daban sun roƙi Allah akan abubuwa daban-daban misali Allah tabaraka wa ta'ala lokacin da ya kaddara wa sahabbai yin hijira zuwa madina manzo Allah sallallahu alaihi ya ba su izinin tafiya shi kuma ya tsaya yana jiran umarni daga Allah sun isa can sun yi abubuwa daban-daban sun yi addu'o'i a kan abubuwa mabambanta abubuwa da dama kuma Allah ya amsa musu misali abin da ya shafi shan giya sai na umar ɗan kasuwa ya roƙi Allah ya yanki magana ɗaya Allah ya kawo magana ta ƙarshe game da giya kuma hakan ya sauya bayan wannan sahabai da dama sun yi addu'o'i kuma Allah tabaraka wata'ala ya amsa kullum suna cikin addu'a Ha? ko annabawa sun yi addu'a ballantana ku annabi kariya lokacin da yake bukatar ta bayan ya tsufa ba ya roƙi Allah ba Allah kuma ya amsa masa Haka ba shi ya haya shi ma ya zama annabi sannan mu'minai gaba daya sun kasance masu yin addu'a Allah ya ba mu labari a suratu Ali Imran a 193 ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار لا الله يا عمسى a ƙarshe duka mai yake fasta jaba lahu rabbuhum anni la ubi'u amala amilin minkum min zakarin aw unsa ba'dukum min ba'd fatiha na da laduba kamar da take da sharuɗa wanda kiyaye ladubban nan da sharuɗan nan yana da muhimmanci kwarai domin a samu addu'an ta zama karfafiya in ta ta sharuɗa kuma ya zama an samu yadda ake so domin in kai addu'a ka yi abin da kake neman taimakon Allah a kai amma kuma in ka kiyaye ka'idoji za ma ka samu lada don ka bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala da yin wannan addu'a Da cikin da dubba da sharuɗa na addu'a akwai tabbatar da cikakken tauhidi da kuma ta shirka inda kana son addu'an ka da rika karɓuwa to lalle ka tabbatu akan tauhidi ka kuma ta shirka na biyu roƙon abin da shari'a ta yarda da shi da barin yin addu'a kan abin da shari'a ba ta yarda da shi ba shari'a ba ta yarda ka roƙi Allah ta'ala ya sauwake maka hanyar da za ka ɓarna ba shari'a ba ta yarda ba Allah za ni iko in fata ko in yi zina ko in kajiya ko kaza to wannan shari'a ba ta yarda ba ka saba wa ka'idar addu'a ko ka ce Allah ya baka ikon ka kuntata wa matarka ko ka kuntata wa ƴaƴanka ko ka kuntata wa makwabcinka ko Allah ya baka iko ka yanke zumuncinka to wannan addu'ar ai ba ta da ma'ana domin haramun ne kake roƙo Allah ya hana ba na uku yana daga sharadin addu'a kudurta cewa Allah ne kadai yake da ikon amsa addu'a da kawo amfani sun kuɗa shuka ba wani dan adam da ya taimaka wani. idan ka ga ka roƙi mutum ya baka wani abu ya baka cikin abin da dama yake da iko wannan ya ya halaka don Allah ka taimaka min da kaza sai da koyi baka wannan ba matsala wannan roƙon da kai masa ba komai bane baka cutar ba baka yi aiki ba don cikin abin da yake da iko amma ka roƙe shi lafiya mana ka roƙe shi baka da mana ka roƙe shi sa ma ka zama kirki mana ka roƙe shi sa kai arziki ko ka zama talaka mana ka roƙe shi za ka mutu mana Duk wai na abubuwa ne da ba wanda ya ce maka sai Allah to ka roƙi wani Allah ko ka nemi wani ya zama ka jagora zuwa ga Allah a kan wannan to wannan aibi ne kware da ba ya da wannan ba a shiru na hudu ikhlasu da koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da nisantar bid'a a cikin yin addu'a na biyar fuskantar Allah da kankan da kai da nuna gazawa da bayanar da gajiyawa da kafawa na shida tabbatar da cewa abinci da abin sha da tufafi da mahalli duk na domin daga cikin abin da ke hana karɓar arbawa bawa ne zama yana cin haram ya zama yana tufafi da haram ya zama yana zama gidan haram ya zama yana ainihin wato shan abu na haram to wannan kam zai hana a karɓar addu'ar sa kamar yadda mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani na bakwai rashin ƙetare dokokin Allah da cuɗanyar zunubi da sabon Allah kamar yanke zumunta kamar saba wa iyaye wanda yake saɓawa iyayensa yake gallazawa yake cin masu biyayya cikin abin da shari'a ta ce lalle a musu biyayya to wannan addu'arsa ba za a karɓa ba yau ya karɓa in kuwa a karɓa masa addu'a to ya ƙara kuka da kururuwa domin ya zamanto ta lalata ne. kuma idan iyaye suka yi masa addu'a mummuna a dalilin saba masa yake yi to ko da ya roƙi Allah an ba shi wani abu wannan abin zai iya juyawa ya zama bala'i ga shi abu na takwas kada a roƙi wani abu na sabon Allah kowane mun ba da misali da zina ko san jiya ko fata ko makamashi wani na tara rashin kosawa ko tunanin an samu jinkiri wajen amsa addu'a yana daga cikin ladubban addu'a karka kofa ina roƙi Allah ina roƙi Allah har yanzu a maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wani musulmi da zai addu'a in dai ba addu'a ce ta kunshi sabo ba zunubi ko yanke zumunta ba fa sai Allah ya ba shi abu saboda haka ka yadda an ba in kana son abu na zahiri na duniya ba kuma kai za ka yanke wa Allah hukunci shi za a kawo ba saboda haka yana daga rashin ladabi a cikin addu'a ka kosa ka nuna gaggawa na goma yana daga ladukan addu'a farawa da yabo ga Allah in za ka yi addu'a duk roƙon Allah da za ka yi ka yabi Allah za ka yaban Allah ta hanyar karanta fatiha ka karanta fatiha a matsayin mabuɗi ga addu'ar da za ka yi domin fatiha ta kunshi ko cike take da yaban Allah za ka iya gaban Allah da wasu abkarin da suka tabbata misali Allah mai nasu aluka bi an laka alhamda la ilaha illa anta al-mannan bari'u samawati wal ard wannan yabo ne ga Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan mutum yayi irin wannan yabon ga Allah ya roƙi Allah to lalle ana amsa ko irin su Allahumma inni as'aluka yani ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani yayi irin wannan zikirin wannan yaban ga Allah a matsayin mabudi a matsayin kimfida ta neman Allah ya biya masa bukata manzo Allah ce ka faɗa abin da duk wanda ya faɗa ya roki Allah sai Allah ya bashi da na ana so a fara da yabo ga Allah da kuma salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani yana addu'a da yabi Allah Allah bai mai salati ba sai manzon Allah ya ce ajjalaha ba wannan ya yi gaggawa da ya kwafta saboda bai yi shimfiɗa ba ba mukaddima ba tamhidi yana bukatar ya Allah yana bukatar salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na sha ɗaya ta kankancewa da ƙudurce za a amsa addu'ar matuƙar tattalin baruɗa ina iya ta amsa addu'ar ta ɗayan abu uku ne da muka ambata ko dai a ba mutum wannan abin ko a tun kuɗe mashi wani bala'in ko kuma a aje masa shi a matsayin lada ranar kiyama na sha biyu yin tawassuli da sunayen Allah mafi kyawu da sifofinsa mafi ɗaukaka ko tawassuli da kyawawan ayyuka da aka yi saboda Allah ko tawassuli da halin da ake ciki na kaskanci ko talauci ko tsananin bukata yana daga ladubban addu'a ya yi tawassuli ga Allah ta hanyar ambaton sunayensa shi za za mu ga alkur'ani ya ba mu labari ya gaya mana yadda annaba da manzanni suka rika addu'a in sun yi addu'a sai su rufe da wani suna daga cikin sunayen Allah bari kawo ko wata sifa daga cikin sunayen Allah bari kawo sai ka ji mutum ya addu'a ya ce Allahumma ghafirli fa innaka antal ghafurur rahim ai Allah al-ghafur ar-rahim ne saboda haka addu'an da ya kai mutabaka da ainihin sunan Allah ko kuma yabi Allah da dukkan wani abin yabo as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsaka أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك duk wani suna mafi kyawu duk wani wata suna mafi ɗaukaka ta Allah ka roƙe shi da shi ya Allah a jimlaci a dunkule ko kai ne da wani aiki na alkhairi da kai hadisi ya zo cikin sahih muslim mutanen na uku ko da suka shiga kogo don su sake da ruwa su sake ruwa sai zama kogon dutse ya zandaro ya toshe bakin suka yi suka yi su da suka kasa kowa aka ce ku faɗa abin da ya yi ya roƙi Allah da wannan aikin ta ikhlasi da ya tabbatar ya yi don Allah kowa ya faɗi nasa sai kuma Allah ya ba su mafita a ji ana zan kai ga tawassuli da wani aiki ba lai ba laifi ke sadaka ba laifi ke kyauta ba laifi ke wani aiki na alkhairi matukar ba ka sa a matsayin sharaɗi ba matukar aikin da kai ba wai a matsayin sharaɗi ne na karɓar addu'an ba wani ne ya ce maka sai kayi kaza sai kayan karago sai kayan ka kaza ko sai kai sadaka da kaza to wannan ya zama aljananci akwai sihiri akwai harkar alhuri amma haka kawai a karan kanka ka san yanka dabba kai sadaka da nama yana daga mafi alkhairin ayyuka sai kai sadaka ka yanka rago ko ka yanka taba, kai sadaka kila ka ci wani saji, kuma kai sadaka da wani saji kai kyauta da wani saji, ka roki Allah da wannan yankan da kai kai don Allah ne wannan yayi ko yanka sa yayi ko kai sadaka da wani abu yayi amma da an ce ka sadaka da nono nono ba tsala ba makin durmo ba a ce shi in ka sa kin durmo ba zai ba to kaga wannan ya zama aljananci ba ya cikin sunna ya zama wani abu da sai irfi aljanu ne ke ainihin tsara abu da za a yi amma za ka yi tawassuli ga Allah da ayyukanka na alkhairi ko ka tashi kai nafila raka a biyu ko ka yi alwala ko ka yi wani abu wanda yake na alkhairi ka roƙi Allah da shi ka iya azumi na tsawuri a ranar litini ko ranar alhamis ka roƙi Allah da wannan azumi wannan babu ne yana daga cikin latubban yin addu'a na sha uku zaɓen gajajjerun addu'o'i waɗanda ke da cikakken ma'ana in ka zo da wannan za Allah su zama ba dogon addu'a ne da aka baka bukatar littafi su kutun da guda da kullum sai ka sauke da tsari za ka bukata rabbana kaza rabbana kaza rabbana kaza ya muhiya kaza ya muhiya kaza kai kai kai ba laifi in dai lafuzan sun kubuta daga dukkan abin da shari'a ta hana amma ba yi daga cikin sunnar addu'a ko kuma ladabin addu'a ka je kai tayin wasu jumloli masu tsawo haka kare ka faɗa cikin haɗari galibi ka yi dunkura ka duba mana annabi sallallahu alaihi yana daga cikin mafi alkhairin addu'a rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar layi ɗaya da rabi layi ɗaya da rabi amma an ce ya tattaro wannan addu'an ta tattaro dukkan alkhairin duniya da lahira a ji na kenan an fi son ka taƙaita ka yi ka jajjaru amma wannan in ka iya in baka iya ba ka yi dogayenka ka dai tabbatar da baka yi amfani da lafazi mara kyau na sha hudu kammala addu'ar da wani abu da wani suna daga cikin ingantattun sunayen Allah wanda ya dace da bukatar da kake nema kana neman Allah ya azurta ka kaka ce yaron zaku ai Allah shi ne arrazaku arraziku ne arrazak ya tabbata kana neman ainihin wato ilimi ka kira Allah da al'alimu aka gai kana neman wato haihuwa misali ka roƙi Allah da alwahabu aka gai kana neman gafara ka kare da innaka antal gafuru arrahim ai ai Kana neman rahama da jin kai ta tsare da innaka antar rahim ayayi kana neman Allah ya karɓi tubanka ka yi laifi ka yi zunubi ka tuba ka ce innaka anta tawwabur rahim ai ka ga yayi to irin waɗannan sunaye na Allah wanda suka yi mutabaka suka dace da abin da kake roƙo to wannan ba yana daga cikin ladubban addu'a ka cika sa addu'anka da wannan amma anan sai na ce sunayen Allah da suka inganta a ce akwai sunaye da ake danganta wa Allah da su abin da nake yi misali yana daga abin da ya tara asma'ullahi al-husna guda a cikin tara wanda ake karanta da su a islamiyya a haddace mutane za ka sun liƙe su a masallaci ko kuma an liƙa a gida ko a makaranta ko a ofishin headmaster na islamiyya ko makamancin wannan a cikin waɗannan sunayen in ka bi tilla wato tiryan tiryan ka karanta littafan malamai da suka rubuta a kan sunayen Allah da dalilan kowane suna da inda aka tiro kowanne za ka yi ta akwai wasu a ciki wanda ba su ba الإمام الترمذي ده خمسة شيء يرويته حديثي يجي إشارة بهم أبدا يتبت دي شيني إن لله تسعة وتسعين isman. mi'a illa wahid mana hafaha da kalin janna wannan shi ne abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ambatan sunayen bai zo daga manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam Allah yana da sunaye da 79 ɗari ba ɗaya wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna kiyaye wannan ibn da kai al-jawziya ya bayana abin da ake nufi ya iya karanta yadda suke الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المعين misali amma kada ya ce arrahman arrahman arrahman arrahman arrahim almaliku kaga wannan ba sunan Allah ya faɗi yana daga cikin man ahsaha ya karanta su yadda su yana daga cikin man ahsaha ya kiyaye su ya hardace yana da gaske mana hasaha yi aiki da abin da suka kusa na ma'ana wannan su ne abubuwa guda uku da manyan malamai suka bayani man a hasaha shi ya kusa ke sa annan suka zuwa da ce man a ba ba ba shi ba aka ce ba ne ihsa ihsa ai ya bi hibu a'ala min alhib ba ce man hafiza ba za ka ce man a hasaha don a nuna cewa ba kawai haddace lafuzan bane Allahu ar-Rahman malamai suka ce waɗannan sunaye akwai abubuwa guda uku abu na farko sun ƙididdige 99 alhali kuma sunayen Allah ba wanda ya san iyakansu hadisin muslim ya tabbatar da haka ne ya tara shi na awi ta asarta bihi in ilmin gaibi in da akwai sunayen Allah da ba wanda ya san annaba da manzanni ba sun ba sai sa hadisi shafa'atu kubra ya nuna mana cewa a ranar kiyama manzo Allah sai kuma zai ambata Allah zai yi da abin da ba ta mata yabo da shi ba A ce ba san su ba sai lokacin za a ji kenan sunayen Allah ba wanda ya san iyakar sai ke amma wannan hadisin ya iya ganta kan 79 a sunayen ajerin sunayen abu na biyu Shi ne a cikin hadisin akwai sunayen Allah da suka tabbata kowa ya yi yarda sunayen Allah ne amma ba su cikin hadisin misali aljamilu ba cikin hadisin ga shi kuma ta zama ce inna Allah jamilu yuhibbul jamal a cikin hadisin babu al'ahad ga shi ga kuma Allah ta'ala ya kira kansa al’ahad ƙulhu ahad sannan kuma ka ce ma nan ya zo da ainihin na kira akwai mai ma'arafa wanda ke wani haƙiƙanin suna ne Allahumma ina tsaluka bi anna bi anna hada annaka antal rahu illa antal ahadu samadu al ahadu as samadu to akwai wajen guda goma sha uku ko sha hudu sunayen Allah tabbatattu a cikin alkur'ani ko cikin hadisi wanda yake wannan hadisin mai laifin guda ta fahimta tara bai kawo ba sannan akwai waɗanda suke kuma an kawo su a ciki amma ba sunaye wani sifofi ne domin malamai sun ce duk wani suna da yake ya haɗo da idafar ji to ba suna ne na Allah ba cikin sunaye sifar a cikin wannan hadisin da ya zo da jerin tara akwai zuljalali wal ikrami to duk wanda ya zo da su sunan da ya zo da wannan suka ce a matsayin sifar ana da Allah ma abokin ba amma ba shi sunan su ne yasa malamai da dama sun yi rubuce-rubuce akan wannan matsalar daga wanda suka shahara da rubutu akan wannan akwai ibn hazmin ya yi rubutu a kan wannan ya yi magana mai yawan gaske a wasu daga cikin littafansa akwai wato ibn hajar a cikin fatul bari ya yi magana mai yawa a kan wannan sannan daga baya bayan nan akwai fa shekul usayin ya rubuta littafi mai suna alkawai da mutla a dangane da sunayen allah to amma dai ba shi ne darasin da muke ba darasin mu akan addu'a ne cewa ka cika addu'arka da wanda da cikin sunayen Allah wanda yake tabbatacce sai abu na sha biyar na kusa gamawa shine daga hannuwa a wuraren da suka dace mutum in zai yi addu'a daga hannu yana daga cikin ladubban addu'a ta daga hannuwa a inda suka dace me yasa na ta inda suka dace domin akwai wuraren da ake addu'a amma ba a samu annabi sallallahu alaihi wasallam daga hannu ba sallallahu alaihi wasallam ba a samu amma akwai wurare cewa waɗanda aka samu manzo Allah kuma daga hannu to duk wata addu'a da zaka yi kai a karan kanka ta biyan bukata na daga cikin wuraren da ake daga hannu kuma ka daga hannunka ya zamanto baka sawa fuskarka bayan hannun ba ka sa cikin hannun domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku roƙi Allah wato Allah yana jin kunyar bawansa zai daga hannuwa ya roƙe su, sannan ba ya sauke hannun ba tare da ya biya musu bukatun za ka lallai yana daga muhimman abubuwa ku je daga hannuwa illa ya ka yi saɓani game da idan an gama addu'a a tafa ko ba za a tafa ba wasu na ganin za a shafa wasu na ganin ba za a shafa ba Wannan ce ganin za a shafa sun dogara da hadisi mai hanyoyi guda uku kowace hanya daga cikin hanyoyin suna da rauni amma ibn hajar ya ce an haɗa hanyoyin guda uku gaba ɗaya za su iya ƙarfafan juna a yi aiki da shi shi ne abin da ya faɗi a cikin bulugul maramun wannan malaman suka ce a waɗannan hanyoyi suna da rauni rauninsu kuma yana da yawa in an tattara su za su ƙara wa juna rauni ne. suka yi ishara ma da cewa ai irin su al'insu bin abdulsalam an ruwaito suna cewa ba mai shafa fuskarsa bayan ya yi addu'a sai shafi wanda wasu daga cikin malamu malikiya sun kawo wannan maganar a cikin zaman to amma dai ma iya ɗaukan cewa abu ne mai ɗan sassauci in ka ga ba ka saba ka shafa, in ka ga ba za ka ba shi ke amma in ka ƙi sabawan saboda hadisan da aka yi maganganu akan suna da launi watakila ya fi amma wanda ya shafa ba za a zarge shi domin manyan malamai daga cikin magabata sun nuna ana iya shafa sannan ibn hajar a cikin fatahul bari da ya kawo duk ruwayoyin hadisin ruwayoyi biyu da ko uku ne ya kawo shi sai ya ce in aka haɗa hadisan za su iya karɓar juna ibn hajar ko kowa ya san matsayinsa a cikin hadisi ba ma ba ne amma dai kowa ya san matsayinsa a cikin hadisi kuma wasu malaman 'yan bayan nan ba wasu sun goyi bayan maganar ibn hajar sun karfafe ta saboda haka wanda ya kafa ba za a zarge shi ba ba za a kyamace shi ba ba za a ce yayi bid'a ba ba za a ce kafiri bane kamar da aka rubuta ibn Abu Qurayb ya zafa ba Allah ya ga masa ya zafa ta masa amma wannan magana ta sai za ki kware to sai dai ba a bukata a yi tuk tuk tuk tuk a ga yawu a yi ɓata fuska da yawu duk wannan ba a bukata amma dai shafawa dai to wannan babu laifi insha Allah sallallahu alaihi wasallam sa abu na sha shida yana daga ladubban yin addu'a yin alwala da kallon alƙibla da yin kuka wajen yin addu'a a yi alola kafin a yi addu'a yana gaske da ladubba ka kalla alƙibla wajen addu'a yana da ladubba yana daga cikin ladubba sa'an nan ka yi kuka wajen yin addu'a kuka saboda lalle kana da tsananin bukatar wannan ya Allah ka biya ma wannan bukatar wannan ma yana da da ladubba amma ba kowa zai iya kuka wani ko ya kakalo shi wani ne sannan kuma wani ai bai san abin da yake faɗi ba addu'a dai kawai ce ya ji ana amma bai ma san abin da yake ba ba gani ba ko a haram mace in haka zo ana addu'a su dai suna addu'an ainihin wato abin nan kunuti na na na na kiyamu ramadana na tahajjudi sai ga wani sai ko suna ta kaka ka suna kokari da karfin da sun kuka to kuma ka abin da yake yi to amma in ka san kai kuka saboda wannan yana da cikin lafiya sannan abu na sha bakwai na cewa kai kai sai an biya ma bukatar kar yi so ɗaya ka ce ai na gari ko yi so duka yanda ba a biya mu shi kai kai sai ka fahimci bukatar na ke domin manzo Allah sallallahu alaihi yana yin addu'a ya mai ta mafi karanci guda uku saboda kai ma ka nace kar ka sai yi kawai ka yi shi a kar ka yanke kauna sai abu na takwas asirtawa an so yi addu'a a sosai in ba a wurin da ake bayyanawa ba nafsi ya tabbatar da a bayyana to ana so ka asirta addu'a in za ka yi sai na sha kara faɗin amin in ka yi addu'a kai amin ko wani ya addu'a gare ku kai amin shi ma yana daga cikin laduba na addu'a sai na ashirin fara yi wa kai addu'a kafin wani ka ko da mahaifinka ne ka fara wa kanka kafin shi ko mahaifiyarka ce ka fara wa kanka addu'a kafin ita ko ɗanka ko ƴarka ko matarka ko ƴan uwanka ko kwaye ka fara wa kanka addu'a don wannan shi ne ladabinta. annabawa da manzanni ka karantar a cikin rabbi jibrili wali wali da رب ربنا رب اغفر لي والوالدي رب اجعلني مقيم الصلاه حق راجل sai sun fara wa kansu kafin wani wannan shi ma ladabi ne mun samu guda a cikin kenan sai mu basu a haka nan akwai waɗansu halaye da waɗansu lokuta da waɗansu yanayi wato wurare wanda aka fi tara amsa addu'a ana son kowane musulmi ya ribanci ya ganin su ya ainihin yi amfani da waɗannan lokutan ko wannan yanayin ko wannan wurin ya samu dama bayan mutum ya aikata aiki na ƙwarai, duk wani aiki alkhairi in ka aikata tana iya biyin da addu'a shi za mu ga Ibrahim bayan ya sa harfacin ginin Ka'aba ba ya addu'a ba wa fau ibrahimu da kawaida? من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم bayan san yayi kan alheri haka nan lokacin da ake cikin kunci da tsanani ana cikin kunci da tsanani lokacin da ya dace kai addu'a ne دنيا الله تبارك وتعالى كأمن يسيب المضطرة إذا دعاه ويكتف السوء أي الله ما الله أسيء لو كتب لك تنقون كده تنني سوء لو كتب لهم أدعو كما أنا أخرى أخرى أخرى أخرى أخرى سيدة لامك النبي يونس لو كتب لأبيك أولي ليس أولي وظنون هو بعد ذهب مغاضبا wa zanna Allah nadira alaihi ko ba haka ba ya yi fushi saboda mutane sun canza ne sun fushe sa ya yi zai basu ya yi hidira ma ya tafi ya ci gaba da wata Allah shi kare abin da ya bare ba zai tsinci kansa a cikin TV. ya da rikicin fushi ya kare a cikin TV. ya Allah ta bar tabaraka wa ta'ala ga amana fana da zulmat Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin addu'a ya roki Allah ya fitar da shi daga halin da yake ciki yana cikin wani yanayi karami da kunshi haka nan yana daga abinda ake ba da kulawa ko kuma yake zama dalilin amsa addu'a mutum ya addu'a saboda wata bukata ta musamman da yake faɗin ya same ta misali annabi zakariya ai yayi addu'a kamar da zo cikin kotu maryam lokacin da ya zama shi ya rene maryama shi ya rike ta ya zo ya danta da abinci iri iri a lokacin da ba a fare a sabai ya tambaye ta an lalaka ya ta ce wa min indillah ha sai shi kenan kawai sai koma addu'a ya ta roƙon Allah ya ta roƙon Allah inni wa hanal azu minni wa sala ra'su shayba wa lam akun bi du'aika wa bi shaqiya وإني خفت mawaliya min wara'i? haka ne ya ta addu'a Allah ya masa bukata sai malamai suka ce wannan na nuna wanda ke da wata bukata ta musamman yake da tsananin kwaɗayin samunta ya nace da addu'a ana sa ran Allah ya masa haka nan lokacin da wani bala'i ya auku kuma ya ƙi ya ƙi cinyewa ga bala'i ya auku an yi addu'a an yi dukkan abin da za a yi an ɗauki dukkan matakai a ziyarci ta yaƙi cinyewa to a koma ga addu'a a wannan lokacin addu'a ita ce ta ita ke biyan bukata yanzu za mu ga a cikin zuwa anbiya Allah ya ba mu labarin annabi ayyuba ba aya 83 wa ayyuba إذ نادى masaniyar أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين in bala'i ya bala'i tsanani ya tsanani kunci ya kunci ya kuma ciki ya cikin yawa a kuma Allah da addu'a yana daga lokuta da aka fi sa ran amsar addu'a ranar arfa da lokacin ayyukan hajji da watan ramadan musamman cikin goman ƙarshe da daren da ya kadari da ranar juma'a da lokacin da liman ya hau kan zuwa lokacin da zai kammala sallah da cikin dare musamman kashi ɗaya bisa ukun ƙarshe da bayan fitowar alfijir da bayan sallar la'asar a ranar juma'a duk waɗannan lokuta ne da aka fi tarai a samu karɓar addu'a danganau da wuraren da aka fi fata a hanta addu'a akwai masallaci musamman masallacin haramin makka da madina da masallacin Kudu da kuba akwai multazam akwai makama ibrahim akwai arfa akwai kafa da marwa akwai mash'arul haram wayannan wurare ana sa a karba addu'an bawa idan yayi akwai wata halaye da yanayi da yin mutum ya tsinci kansa a ciki ana sa ran an tar addu'ansa lokacin haɗuwa da abokan gaba wajen yaki, lokacin saukar ruwan sama in ruwan sama na sauka mutum ya addu'a lokacin kiran sallah tsakanin kiran sallah da iqama a halin sujuda a cikin sallah bayan sallar farilla a lokacin da ake yin azumi a lokacin buɗe baki a lokacin da mutum aka zalunce shi addu'ar iyaye ga 'ya'yansu a lokacin da aka ci taron zakara in zakara ya tara yin addu'a ga wanda baya nan addu'ar matafiyi addu'ar wanda ke cikin tsanani addu'a bayan an kammala alwala addu'a a lokacin shan ruwan zamzam duk waɗannan halaye ne da yanayi da aka fi tara a kan addu'a mutum to sai abu na ƙarshe abubuwan da aka da ke hana amsa addu'an bawa da kuma abubuwan da aka hana yi a cikin addu'a dangane da abubuwan da ke hana a amsa wa bawa addu'ansa akwai shirka da kafirci akwai amfani da tawassuli da ya kunshi shirka ko bid'a akwai addu'a game da abin da mutum ya san ba zai addu'a kan abin da ba zai yi ba kwata mata saboda hakan ya sa'a ma hankali ya sa'a ma al'ada ya sa'a ma shari'a ya Allah ka mai da ni annabi ya Allah ka aiko na matsayin annabi ka ga gon ya sa'a ma shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine khataman nabiyina wa walakin rasulullahi wa khataman nabiyina ya zaka roki Allah ya mai da kai annabi ko ka roki Allah kawo maka wani annabi babu wani annabi an gama har kiyama ta tsaya babu wani kuma kaga ka roki abinda ba zai yiwu ba ka roƙi abin da ba zai yi ba ya Allah ka dawo da manzon Allah duniya ka roƙi abin da ba zai yi ba innaka mayyitun wa innahum mayyitun afa in mut afa in mutta aw qutila afa in afa in mata aw qutila qalbtum ala aqabikum wa man yanqalibu ala aqibihi fala yadurra Allah shay'a game da annabi sallallahu alaihi wasallam kenan da Allah ta'ala yake kiyawa mu'minai gaba daya wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم نعم to cikin haram ta bangaren abinci ko abin sha ko tufafi ko wurin zama yana daga abin da ke hana mutum ya zama ya fi jiki ko cikin haram yake bushatarsa wannan yana ana karɓa masa addu'a saban Allah da yanke zumunci na daga cikin abubuwan da ta yana amsa addu'a dangane da abubuwan da aka hana addu'a nisantar yin addu'a sai kai ka ce ba za ma kai addu'a ba kwata kwata to wannan yana da cikin abin da aka hana yin addu'a lokacin talauci ko tsanani amma idan wadata ta samu ka watsar da addu'a an hana kasala da nuna gajiya wajen yin addu'a an hana yin shishigi ta fuskar iyakanta adadi ko wuri ko lokaci game da addu'an da ba iyakance mata ba wannan ma an hana yin mummunar addu'a ga kai ko ga iyalinka ko ga dukiyarka an hana ka ce kai wannan mota sinanniya kun kulla alaka kai da ainihin makarantu kun kulla alaka an hana ba a yi wa dukiya mummuna addu'a ba ka wa kanka mummuna addu'a ba ka wa iyalinka mummuna addu'a annabi ya hana addu'ar saban Allah da yanke zumunci an hana kosawa da nuna gaggawa a cikin addu'a an hana jingina addu'a ko sanya wa'adi ko ko ko sanya wa ko sanyawa addu'a shar'i wanda bai tabbata ba sai an yi kaza ko sai an yi kaza ko sau kaza ko adabi kaza ko auri kaza ko lokaci da ba an hana wannan shi ma yana daga abin da ka hana wanda ta addu'a da iyakar ce ta ka sai Allah gafarta min ni kadai kai a matsayin ka nawa Allah ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay kai kuma ka ce Allah ni kadai Allah gafarta ma sai wannan ka kunta ta abin da yake lokaci an hana amfani da bayan hannu a wajen roƙon Allah kai haka an hana yawanci masu wannan masu sihiri ne masu harka na bokanci su suke wannan sai a yi haka a ce an kifar shi nan abu ya lalace wannan haɗari ne an hana canza addu'a mai iyakar da tallafa an hana domin barra'u bin adi manzo Allah sun suna ya koya masa addu'a zikirin da zai yi da dare in ya zo kwanciya daga ciki akwai amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi rasul wa bi nabiyyika allazi arsalta na yi imani da littafin da ka saukar da annabin da ka aiko sai barra'u annabi ya ce maimaita masa yi sai barra'u ya maimaita addu'a sai ya ce amantu li kitabika allazi anzalta wa bi rasulika allazi arsalta alhali annabi ya ce wa bi nabiyika annabi ba rasulu bane rasul ne zama Allah ce masa la wa bi nabiyika allazi arsalta in dai addu'a na da iyaka kan lafazi an hana ka canza ina ganin dole mu tsaya nan saboda yanayin gari kai hadari aka ce ko ma da dare ya fara yanzu za haka za mu tsaya insha Allah ta'ala kamar yadda nace wannan mawdu'i ne mai fadi wanda ya isa a rubuta littabai akan kowace gaba daga cikin kofa guda biyar ko ina da mutum amma dai da ma dai kawai da kasar wace isharori ne nuni ne wanda muke fatan Allah ta ya kare amfani na roƙon Allah ta'ala ya sa mu cikin waɗanda za su rika addu'a irin wanda za su karɓa wajen shi Allah ba mu ikon kiyaye kaidodi da sharuɗa da laduba na yin addu'a Allah ya biya mana bukatun mu na na duniya da lahira Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu daga sharri duk wanda ya huda bala'i da tsarafin Allah ya ba mu ikon magance su wanda ba mu da iko Allah ta'ala ya magance mu Allah ta'ala ya kare mu da addinin da ya tabbatar da mu a kan da dukkan da ba mu ikon aiki da abin da yake da yi Allah ta hanyar ilimi ne a da samun albarka cikin ilimin Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu شر دكم شروري وكتب دكم أبوها ما تقول الله تبارك وتعالى ذاك يوم الرجع ذا قولوا لمن الله شيء بس شيء ما يوم ما من وقت وكشير وانا مهاجرة كنا تغيثوني بل لغا تذكر أبن بيسا مخصر من وقعي أن يفعل ذلك وما هذا ما هو الذي تشرب لنا لأن أنت تستطيع الخواتي إليك